ألقيت بين يديك السيف والقلم أرجو رضاك الذي أعلو به القمم أنت الهدى والهدى ورحمة الله تعالى وبركاته وسوك النمود وما سورة رم يوم الحمد لله الله يسعدك حد أمو أولنا شيدي من البركة يوم إن شاء الله يوم جاء بساتن بيويد أكي turowa domin mala ya mala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu mai tambaya ta farko ya ce malam ina son karin aure amma sanar da matata cewa zan kara aure mun dan samu sabani da ita da hayaniya da kuma sabani mai tsanani daga baya sai ta fara zargin cewa me yasa nake mata haka to dama bisa aikinmu al'ada aikinmu muna da mata da maza to wani sa'in mukan hira da tattaunawa ta hanyar waya abin da ya shafi aikinmu daga baya sai ta fara cewa ita ma za ta fara hulɗa da maza a waje ta dinga yi musu waya kuma sai raina ya ɓaci ko kuma na fara zargin haka to malam menene hukuncin wannan furucin nata dan gaskiya na fara tunanin sakinta alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man mm. idan mutum zai ƙara aure akwai sharuɗa da musulunci ya shimfiɗa wa mutumin da suke son ya kara aure daga cinsu akwai kudura badaniya akwai kudura maliya akwai kuma adil ya zama mutum tattalin arzikinsa ya kai ya rike mata guda biyu ciyawa shayawa tufatawa kayan kwalliya tsafta magani asibiti ilimi ba da gurin kwana da kuma harkar kwanciya ta aure sannan abu na biyu shine kudura badaniya lafiyar jikinka da karfin jikinka zai iya baka dama ka rike iya mace fiye da daya sannan kuma ka zaka iya kwatanta adalci idan mutum ya cika wannan sharaɗi guda uku ba wanda ya isa ya hana shi ya kara aure to sannan kuma mata kowace akwai ce yadda take karɓar ƙarin aure wata mai fushi ce wata mai faɗa ce wata mai tsananin kishi ce sun za ka yi mata kishiya ba haka za ka fito gaba gaɗi ka gaya mata cewa za ka yi kishiya ba sai ka yi shimfiɗa sai ka bi hikima sai ka yi lallashi sai ka yi danna kirji sai ka kawo wasu abubuwa sai ka yi mata shimfiɗa ta san cewa ba za a yi auren nan ne don a cuce ta ba da haka an kai haka sai ka dogara ga Allah kai istikhara ka ba Allah zaɓi kai auren ka mm. wata wata za ta sako nan take ta sako ta karɓa wata sai an yi bala'i wata ma sai ta tafi gida kai wata ma sai an sake ta wata ma kuma ƙarshen auren ta kenan shigowa wata fitar wata duk suna nan kala-kala kan ka duba kaga irin nau'in da matarka take sai ka bi ta a hankali mm. tunda za ka yi mata wani abin da yake da ciwo mm. abin nata ne guda ɗaya za a raba shi biyu mm. haƙoƙinta ne ita kaɗai za a raba shi biyu ko a raba shi uku ko a raba shi hudu abin ne guda ɗaya ba karuwa ya ba <laughs> shi za a raba biyu shi za a raba uku shi za a raba hudu to dole wanda za a wa haka sai an bi shi a hankali da lallashi da kyautatawa har ta saba har kuma ya zama jiki har kuma abin ya wuce dangane ga kuma cewa kuna chatin da mata ko chatin din na wajen aiki ne to ku yi a gabanta hmm. kuma ka buɗe speaker da jimi kuke tattauna inda kai ma ba ba yaudarar ta kake ba so zaka koma gefe can kuna chatin da mace ka kace mai hada ku da wajen aiki an tashi daga wajen aiki an watse kowa ya kama gabansa hmm. kuma a zo a buɗe waya a ce ana chatin kuma ka koma gefe ko ba ta ji ake cewa inda na wajen aiki ne ai ba koyayyen abu bane tunda mas'ala ce ake yi ta wajen aiki ya ta kamata shigo ciki ta bada shawara ita ma ka ce ga matata ita ma tana ji za ta bada gudunmawa amma inda zaka koma gefe kana chatting wai ka ce mata na wajen aiki ne to gaskiya ba za ta gamsu ba mm. kuma wata an ta fushi sai ta ga cewa to tunda kana cin ta ba za ta gane haƙƙin Allah bane mm. dan kai kai ba daidai ba ita bai kamata ta yi ba daidai ba sai ta ɗauka ita ma za ta fanshi mata da yawa yanzu musamman wasu masu wani irin akida sai su ce wani mazan su suna iskanci su ma bari su je su mazan su ba su da kamewa su ma bari su je su nuna rashin kamewa in matan su suna ha'inta su ma bari su ha'inta su in suna cin amana su su ma bari su je su ci amana to ba haka ne kowa kabarinsa daban lahirarsa daban wani dan wuta ne wani dan aljanna ne so ba zai yi a ce dan mijinki ya yi magana da mata kina zargin yana ba daidai ba ke ma ki ce bari ki je ki bude magana ki magana da maza to ke maza mu yi alaka ki da su shi ya ce wajen aiki ne kuma ta tabbata wajen aiki ne kin ga ba matsala matsala boye miki da yake yi baya so watakila in kin zo gurin da ake hirar ya buya ko ya kashe ko ya kiski saurara mm. to kaga anan ne zai shiga zaki shiga zargi cewa ba aiki bane mm. kai ko batun ka sake ta ba bai taso ba mm. amma ta yi dai kai kokari ka gane da ita cewa lalle abin da kake din ba cin amana ba ne ba rashin gaskiya ba ne ba ɓoye-ɓoye ba ne ba nuku-nuku ne magana ce ta gaskiya haka to Allah ya dace da mu mai tambaya na biyu yana ce assalamu alaikum malam Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya amfana rayuwa na ya aure shekara goma sha biyu kenan mun samu matsaloli daban-daban da matata har tsakanina da ita akwai saki biyu shawara saki ɗaya. so da yawa takan matsa min cewa in cike mata sakin har ta gaya wata yayarta ya ta bugo min waya ta gaggaya min magana ni ma cikin fushi na ce to na kara samu ta sakin ɗaya na sake ta shi kenan kowa ya huta to saboda ɓacin rai da kuma tsananin fushi ba don zuciya tana so ba ne mata wannan sakin to yanzu bayan sakin ta koma gida wata ɗaya kenan to kuma abin yana ɗan damuna ala gafarta malam wai sakin nan yayi saki kam yayi ko shakka babu a <laughs> ah, shi saki shi yasa da ka yi tambayar kafin ka yi cewa malamin zauna da matata shekara goma sha biyu na mata saki biyu saura ɗaya kuma tana damuna an mata ɗayan to da ba za a yi ɗayan ba muka ji za a gaya maka dabaru da za ka yi mata masu yawa wanda za ta gane cewa an yi ɗayan nan za ta shiga damuwa kai ma ka shiga damuwa saboda haka ga yara ba za a yi ɗayan ba amma tun yanzu ka riga ka yi batun ka zo ka ce mana wai zuciya ka saki ba magana zuciya ba ce magana ce ta fata baki ba a sa zuciya kwata kwata a magana saki ba abin da ka furta shi ake maka hukunci da shi saboda haka matarka ta riga ta saku mm. sai ta je ta ɗanɗana neman sakin da ta yi kuma ka je ka ɗanɗana saurin sakin da kai kuma ka je kai yawa da rashin haƙurin da kai amma ba wata dabara da za ka yi cewa wai zuciya ka wani waye waye saki ba magana zuciya ba ce wancan magana ka ji mutane suna cewa gadab shiddatul gadab mm. a kasamul gadab mm. mm. a talaku fil gadab akwai wasu abubuwa ka'idodi da kai baka cika su ba akwai wasu mutane da Allah ke halitta su da tsananin fushi in suka yi wannan tsananin fushin za su zagi kowa za su ci mutunci za su yi fada, haka ɗabi'a su haka halitta su take kowa ma ka suke masa irin waɗannan ba a itibari da maganar su suka faɗa saboda ɗabi'a su ce amma an dai a ya wannan kalmar sakin ne kawai kai fushin ba wai halitta ka bace ba ɗabi'a ka bace ba haka kake ban an tambayi mutane su ce ai wannan mutum ne mai fushi ya ta zagin mutane kaza kaza hmm. wanda fushin ya zai masa ɗabi'a zai masa halitta zai masa kaza har yana faɗa magana bai sa abin da yake faɗa ba hmm. wannan shine malamai suka ce ya harma mahaukaci hmm. a daidai lokacin da yake sakin na mahaukaci ne tunda bai ma san me faɗa yanzu ko kai ka haka ito ma abin da ka faɗa shi ko wancan mai fushin baya iya haka ito abin da ya sai dai wani ya ce masa kayi kaza shi yana musu ne saboda bai san lokacin da ya bai ma san yayi ba hankalinsa ya riga ya fita to irin wannan ne ake kawo dalakur gadban shine ake kawo amma naka ai irin irinsa ne wanda malamai suke zartawa da haka sai ka je ka dandana abin da ka za ka ita ma kuma ta dandana abin da tunda ita take ta neman saki shi yasa ma bakin ka ya tunkuɗe ka sake ta domin ta je ta ga cewa yaya za ta rayu yanzu bayan an mata saki uku ta zauna da wani shekara goma sha biyu ga 'ya'ya wa zai fito yanzu ya zo ya nemi aure ta kuma gashi an hana auren kisan kisan mm. wuta da haɗin bakinka haka to Allah ya datar da mu ta ce malam kaddarar rayuwa ya sa na yi mu'amala da wani ta haramtacciyar hanya cikin jarrabawar ubangiji na samu ciki zuciya tana raya min in zub wannan cikin wata kuma tana ta in haƙura amma na kasa daurewa shine nake neman fatawa na ji an ce ko da in ko da wata ɗaya ne ya shiga ba ma a maganar zubar da shi to malam cikin munan nan fa na shege ne malam menene hukuncin Allah akan wannan nagode to ai kama ki akai dama shi yasa tun farko da kin tambayi maganar zina ma ba za a baki dama ki zina ba duk ba za a zo wannan ba wala ta karabu zina haka inna kana fahishatan wa makatan wa sa'a sabila haka kada ku yi zina na'am wala ta karabu zina na'am kada ku kusanci zina ita zina ba ma a yi ta ba a kusance ta ma an hana shi sa mace za ta fita aka hana ta yin abubuwa guda bakwai wanda kowane ɗaya daga ciki kan jawo a zina ka ta bayyana tsiraici bayyana tsiraici ya kan sa a zina ka ta bayyana kwalliya bayyana kwalliya zai sa a zina ka ta rangwada murya ta rangwada murya yana jawo zina kada ta fesa turare tana kamshi fesa turare yana kamshi yana jawo zina kada ta je ta gaisa da wani namiji gaisa da namiji yana iya kawo zina mm. kada ta keɓanta daga ita sai wani keɓanta da wani yana kawo zina mm. kada ta cuɗanya da maza cuɗanya ta da maza yana kawo zina su ne ba guda bakwai da aka hana ta shi kuma namiji aka ce kaka kalle ta mm. kalle shi yake jawo ku gaisa shi ke jawo ku hira shi ke jawo ku ɗau alkawari shi ke jawo ku cika nazaratun faftisamatun fasalamun fakalamun fama'idun falikawo su da an toshe kofar ka'ai don an riga an yi kuma dole a karɓi sakamakon yin yanzu wannan dan da yake son ki zubar zubar da shi ya fi zina illa kuma Allah ne ya jarabce ki lakin hakura ba zina ba shi kenan in ba shi ya zube da kansa ba amma duk wani motsi da zaki ko ki sha wani abu ko ki haɗi wani abu ko ki je a zubar da shi mm. yanzu kuma hukuncin ki shine kin yi kisan kai shi kuma kisan kan nan hawa hawa ne mm. idan ya haura shi kwana 120 mm. ya fi hatsari saboda an busa masa rai za a tashe shi ranar kiyama. wai zalma uda ta su ilabi ayi zambi kutilat da haka wannan bari da zaki sai an tambaye ki me ya miki kika barar da shi in ko bai a riga an kai nan ba shi ma kuma sabo ne ko kowanne da kika aikata sabo ne kafin a busa masa rai zubar da shi sabo ne bayan an busa masa rai zubar da shi ya fi tsananin sabo da haka yanzu zaki sabo ne akan sabo mm. ba dalilin da yasa a kashe shi tunda ba laifinsa ke kika yi laifi kika yi zina kuma bayan kin yi zinar kuma bai ishe ki ba kuma kin zo kin yi kisan kai da kin san ke ma ba za mu miki fatawa ko na halal ne ba za mu ce ki zuba ba balle wanda ke kika je kika ɗauko wa kanki kuma wannan shi ma wa'azi ne gare ki dan ki ƙara ɗaukan darasi cewa jan kunne ake miki mm. ina fata kuma Allah ya sa wannan ya zama dalilin ki amma wannan yaro an riga an cuce shi an zalunce shi zai zo duniya ana masa golin shi ba shi da uba kuma sannan ga ke kika kashe kuma ki kashe shi kuma ki karɓi sakamakon kisa kuma ki bashi. shi shi ma ya tashi yana la'anta ki don ya ji cewa ga hanyar da kika same shi kin jefa cikin matsala shi yasa muka ce a daina zina ka ai zina a hakura ai aure da yanzu ta aure ya fito kin ga ba ma fata wannan ba mm. saboda haka muna fata Allah shirye mu baki da tace assalamu alaikum malam ina da miji mati ya da in tashi in tafi gidan mu to wannan umarnin da ya min saboda a cikin fushi ne da sabani da muka samu dole sai na tambaye shi ko kuma a'a zama zai ki tashi ki tafi gidanku in mm. ba ce ya sake ki ba mm. ba zai a ɗauke shi a saki ba mm. don saki akwai kai tsaye akwai kuma da kwane-kwane wannan shine saki mai kwane-kwane zai iya yi zai iya makalewa ya ce yana nufin ta tafi gida ya mata faɗa wata tafi gida a kafin ya dawo ko kafin ya huce ko kafin ta huce ko sai ya zo su tattauna da waliyinta duk wannan zai dauki fassara shi yasa ba daukan su saki ne direct sai an tambayi mijin in direct saki ne mm. sai an tambayi mijin ya ce lalle da nace ta tafi gidan nan ina nufin na sake ta in ko ce a na ce ta tafi gida ne ina nufin ta je a yi mata fada ko sai na zo ko sai na ga waliyinta ko mm. sai na huce ko ita mm. sai ta huce to wannan ba matsala sai dawo da abarsa eh kamar na fahimce ta cewa da ya ce ta su tafi gida tunda tana kan umarni ne kuma fushi ne wai sai ta sake tambayarsa za ta fita ko kuma a za su iya tashi ta tafi kawai a ah, to tunda ya ce ta fita tashi ta fita mana sai dai ta san cewa yana faɗan haka kuma ya huce da akwai wanda zai bada umarni ko ya hani hmm. amma in aka yi shirin an jima sai ya manta ya bada umarnin hmm. ko ya manta ya yi hanin dama ibe bai kamata mace ta dinga saurin fita an ce fita ba yake fita faɗa ki caɓa kwalliya ki ci ado ki fesa turare in gani sai ki huce sai ya huce sai a bashi hakuri a gani a bashi hakuri eh a ga an bashi hakuri a aikace Allah ya samu dace mm. to alhamdulillah masu kallon mu da sauraron mu lokaci yayi mun halin sa sai mun hadu kuma a shiri na gaba in Allah ya kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh على ثراك وليد قد نما سما أنت الهنا أنت المنى أنت الدنا على ثراك وليد قد نما سما وأنا على ثراك وليد قد نما سما وأنا على ثراك وليد قد نما سما